za a ji cewa kwamitin karbar mulki na jam'iyyar nnpp ya sanar da kafa ƙananan kwamitoci 31 yan sanda a kano sun tabbatar da al'umma samun tsaro lokaci da bayan bukukuwan easter ita kuwa kungiyar asu ta buƙaci tatfon a kan ya fasalta yadda za a kasafta naira biliyan 320 ga manyan makarantun najeriya najeriya ta koma matsayi na 40 a jadawalin hukumar kwallon kafa ta duniya fifa To mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wannan rana ta Juma'a goma sha shida ga watan Ramadan shekara 1444 bayan hijira ta fayan halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga maka zuwa birnin Madina daidai kenan da bakwai ga watan Afrilu na shekarar 2023 miladiya sunana Nura Haruna Mudi tare da abokin aiki Binta Abdullahi Fulani. rundunar 'yan sandan jihar kano ta bai wa al'umma tabbacin tsaron lafiyar su kafin bukukuwan ista da kuma bayan bukukuwan na ista kwamishinan 'yan sandan jihar kano mamman dauda shine ya bayyana hakan a wata zantawa da manema labarai a ranar alhamis a nan kano ya ce za a tura isassun jami'ai a faɗin kananan hukumomin jihar 44 a lokacin gudanar da bukukuwan. To anan kuwa cikin labarin na barka da asuba kotun sauraron kararrakin zaben yan majalisar dokoki da ke zamanta a Kano ta yi watsi da shirin jami'ar NNPP ta yi na neman a tauye hakkin shugaban majalisar shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai ta ƙasa Alassan Ado Doguwa kamar yadda kunnin tsarin mulki ya tanada lauyan dan takarar jami'ar NNPP Sha'u Salisu barissa Bashir Tudun Wazirci a wata takardar bukatu mai kunshe da roƙo guda uku ya buƙaci kotun akan ta takaita wa'adi wanda ake wato wanda ake akan wanda ake kara na bada amsa ko kuma shaida daga kwanaki 21 zuwa kwana uku kacal a bisa ka'ida dai kotun wadda ake kara yana da damar gabatar da takardar shaida cikin kwanaki bakwai da kuma a bada amsa cikin kwanaki goma sha hudu daga bayyana sakamako ko kuma gabatar da martaninsa cikin kwanaki 21 a hukuncin da yanke shugaban kotun mai shari'a ab lawal Michael Akapo ya bayyana cewar doka ce kawai ta baiwa wanda ake kara damar amfani da kwanaki a 21 domin mai da martani. A nan kuma kwamitin karbar mulki na jam'iyyar NNPP a jihar Kano ya fitar da jerin sunayen kananan kwamitoci 31 na bangarori daban-daban da kuma sassan tsarin miƙa mulki. Shugaban kwamitin Dr. Abdullahi Bafabici wanda ya bayyana sunayen kananan kwamitocin a ranar Alhamis ya ce tsarin miƙa mulki zai aiki tukuru dangane an yi nazari da kuma rubuta duk abin da aka gada daga hukumomi da ma'aikatan gwamnati yadda ya kamata wata sanarwa da sanusi bature da wakin tofa babban sakataren yada labarai na gwamna mai jiran gado ya fitar ta lissafa kananan kwamitocin da suka hada da na ilimi da kiwon lafiya da dawo da dukiyoyin jama'a da ayyuka da harkokin mata da ci gaban jama'a da gidaje da kuma sufuri. haka kuma akwai muhalli da yanayi da kuɗi tare da kasafin kuɗi da tsarin tattalin arziki da kuma albarkatun ruwa dr bacci ya buƙaci dukkanin mambobin kwamitoci daban-daban da su zage damtse wajen gudanar da ayyukansu tare da tabbatar da ƙwazo da cikakkiyar kwarewa wajen gudanar da ayyukan tunanin nan ko gwamna bello matawalle na jihar zamfara ya kaddamar da kwamitin mika mulki mai mutane 41 da da zai yi aikin mika mulki a cikin lumana zuwa ga zababben gwamnan jihar mai jiran gado dr dauda lawal dare sakataren gwamnatin jihar dai kabiru balarabe ne ya bayyana kan a birnin gusau rana alhamis ya ce kwamitin ya kunshi tsohon ministan kuɗi bashir yuguda a matsayin shugaba sai dakta lawal husaini babban sakataren harkokin majalisar dokoki a ofishin gwamnan wanda zai kasance a matsayin sakatare na wannan kwamiti balarabe ya kuma nunar da cewar kwamitin yana da alhakin tabbatar da mika mulki ga zababben gwamnan jihar dakta dauda lawal dare a cikin lumana. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU ta koka kan rabin naira biliyan uku da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya saki domin raba wa manyan makarantun ƙasar nan. Sakataren zartarwa na asusun tallafa manyan makarantu Ted Fund Sony Echono da ya mace ranar Laraba ya sanar da cewa shugaban ƙasar ya amince da adadin kuɗaɗen na shekarar 2023 ga manyan makarantun gwamnati. Ana sa ran a shekarar 2023 kowace jami'a za ta karɓi naira biliyan da 1.154 sai kwalojojin fasaha da su karbi naira miliyan 699.3 yayin da kowace kwalejin ilimi za ta samu naira miliyan 800.86 to sai dai a wata zantawa da gidan talabijin na channels a daren jiya shugaban kungiyar asu emmanuel osodeke yayin da yake yabawa gwamnati kan sakin kudaden ya buƙaci a sake nazari kan tsarin rabon kudaden domin ganin kashi 90 ya tafi zuwa manyan makarantu. to nan ma dai kungiyar malaman jami'o ta ƙasa asin ce ta bayyana cewa har yanzu gwamnatin tarayya bata magance yawancin bukatu biyu da suka sanya kungiyar ta shiga yajin aiki a kwanakin baya ba a ƙarshen shekarar da ta gabata ne dai kungiyar ta asu ta janye yajin aikin ta na watanni takwas bayan tattaunawa da gwamnatin tarayya da kuma tun waɗansu manufofi wani bangare dai na bukatun nasu ya kunshi sakin kudaden farfado da jami'o'in najeriya da sake tattaunawa akan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar asu a shekarar 2009 da tara da kuma sakin kudaden allowance alaus na malaman jami'a jami'o'i da amfani da manhajar nan ta UTES wajen biyan albashi maimakon amfani da manhajar ippis da yake magana a gidan talabijin na cana sadarin jiya shugaban kungiyar malaman jami'in ta kasa asu emmanuel da ke ya bayyana cewar mambobin kungiyar ba tare da la'akari da matsayin gwamnati ba suna gugurmaya domin tabbatar da ganin sun cimma kalandar ilimi a dai cikin labaran na barka da asuba mataimakin shugaban jam'iyyar labour a yankin kudancin kasar na lamidi a papa da wasu mambobin kwamitin gudanarwa na jam'iyyar na ƙasa sun ce sun karbi ragamar tafiyar da harkokin jam'iyyar. Hakan ya biyo bayan hukuncin da kotu ta yanke na hana Julius Abure da wasu mutane uku bayyana kansu a matsayin jami'an jam'iyyar na ƙasa. Wannan ta faru ne a Abuja ranar Alhamis yayin wani taron gaggawa na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Telebo na ƙasa. Lamidi ya ce a yanzu shine shugaban riko na jam'iyyar na ƙasa yayin da Sale Lawan yake rike da mukamin sakataren riko na ƙasa. To har yanzu dai akan batun takaddama da ya shafi jam'iyyar Telebo labour inda julius abure ya dage cewar har yanzu shine shugaban jam'iyyar labour na ƙasa tare da samun goyon baya na ƙungiyar kwadago ta najeriya nlc abure dai ya yi watsi da abin da ya bayyana a matsayin haramtattun yan kwamitin zartaswa na jam'iyyar bisa jagorancin lamidi da kuma sale wanda ya bayyana cewa sun yi alkawarin karɓar ragamar tafiyar da harkokin jam'iyyar abure ya caccaki matakin ya kuma zargi 'yan sanda da haɗa kai da su domin shiga sakatariyar jam'iyyar da ke birnin birnin tarayya abuja ya kuma zargi jam'iyyar apc mai mulkin kasa da hannu akan wannan magarkashiya har ma ya kira ga shugaban kasa muhammadu buhari akan ya ja hankulan jam'iyyar tasa domin ba da cikakken umarni ana sauraron za mu tsallaka kasashe na ƙetare hukumomin 'yan sanda a afirka ta kudu sun ce an kashe wasu da ake zargin 'yan fashi ne da makami ne a wata masayar wuta da aka yi da 'yan sanda a safi ranar alhamis ana fagabar wasu mutane sun jikkata a cewar ministan 'yan sanda becky sele wanda ya ziyarci wurin da al'amarin ya faru a garin sobekeng da ke kudancin johannesburg ya kara da cewa biyu daga cikin mutanen suna cikin mawuyacin hali a asibiti 'yan sandan sun ce waɗanda ake zargin suna da hannu akan wasu motoci a yankin suna shirin sake kai kai hari ne domin aikata wani sabon fashi an gano bindigu guda shida da bama-bamai a wurin da aka yi harbin kuma sele ya ce akwai motoci guda uku a wajen gidan lokacin da 'yan sandan suka isa wurin da karfe hudu da rabi na safiya to sauran sassan duniya kuwa kasar sun ta sanar da kakaba waɗansu sabbin takunkumi a kan jakadiyar taiwan a amurka biyu bayan ziyarar da shugabar kasar ta taiwan ta kai kasar amurka rahotanni dai sun tabbatar da cewa jakadiyar mai suna bihem da 'yan uwanta za a hana su zuwa ko kuma shiga babban yankin kasar sin wato hong kong da kuma macau yayin da kamfanoni da ke da alaka da ita ba za su iya yin aiki tare da kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane ba ofishin kula da harkokin taiwan dai da kasar sin ya sanar da takunkumin a safiyar wannan rana bayan da shugabar kasar ta gana da shugaban majalisar wakilai na kasar amurka kevin a california wanda hakan ya jawo cuka daga birnin beijing Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sallame sakatariyar zartarwa kuma babbar jami'ar hukumar bunƙasa zuba jari ta Najeriya Saratu Umar da ka bakin aiki. Matakin ya fara aiki ne nan take a cewar mai taimakawa shugaban ƙasa Femi adishina a wata gajeriyar sanarwa da ya fitar a ranar Alhamis. A cikin umarnin dai ya baiwa ministan masana'antu ciniki da zuba jari Richard Adebayo. Shugaban ya kuma umarci babban darakta a hukumar da gaggauta karɓar ragamar aiki na wucin gadi. Tun a watan Yulin shekarar 2014 ne gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan ta naɗa ta amma ta kore ta a shekarar 2015 a ranar biyar ga watan Yuli na shekarar 2022 ne shugaba Buhari ya naɗa ta wa'adin shekaru biyar. To har yanzu dai akan harkokin na kasuwanci naira ta samu ta shi akan dala jiya Lamas bayan da aka canja akan 463 da kobo 25 a kasuwar masu zuba jari da kuma masu fitar da kayayyaki. Rahotanni dai sun tabbatar da cewar tagomashin da naira ta samu na wakiltar ƙarin kaso sifili da ɗigo goma sha ɗaya idan aka kwatanta da yadda aka yi canjin kuɗin a kan ɗari hudu da sittin da uku da kuma saba'in da biyar a shekaran jiya laraba wanda hakan ya nuna cewar an tsayar da cinikin a kan ɗari hudu da sittin bayan da aka karkare cinikai da aka gudanar ta canjin kuɗaɗen. saurari labarin wasanni. to najeriya ta sako ƙasa da matakai guda biyar a sabon jadawali da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fitar dangane da kwazo na kungiyoyin kwallon kafa a duniya wanda aka fitar da jadawalin na watan fabrairu kungiyar kwallon kafa ta super eagles da wadda take mataki na 35 a matakin na hukumar kwallon kafa ta duniya fifa a watan disambar bara yanzu ta sako kasa da maki guda goma sha hudu zuwa matsayi na arba'in kungiyar kwallon kafa ta su ba agis din an tabbatar da cewar ta game da tseko da kuma koma baya a wasanni daban-daban na gasar kungiyoyin kwallon kafa na afirka baya-bayan nan musamman ma wasannin neman cancantar buga babbar gasar ta kungiyoyin kwallon kafa na afirka bayan da aka tabbatar ta yi rashin nasara a hannun gini bisau a makon da ya gabata da kuma sauran wasanni da ta fafata a matakin kungiyoyi daban-daban hukumar ƙwallon kafa ta duniya fifa din ta sanar da wannan jadawali na watan fabrairun shekarar 2023 a cikin wata sanarwa da aka fitar a daren da ya gabata. A wani labarin kwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta na tuntuɓa tsohon mai horas da kungiyar kuma wanda ke horas da kungiyar Roma a yanzu Jose Mourinho domin ya sake koma kungiyar ta Stamford Bridge a karo na uku. Haka kuma Mourinho ya samu tayin tafiya a kasar Saudiya aiki na shekara biyu inda aka masa tayin albashi na euro miliyan 120. hasashen masana yanayi. to a sashen ya nuna cewar da yardar allah birnin kanan dabu har ma da katsinan dukko da kuma kaduna garin gwamna za a fuskanci yanayi na zafi a kan ma'auni na 39 zuwa 41 sai kudancin kasar nan da suka haɗar da uyo da ke akwa ibom eh, da ake sa ran za a fuskanci yanayin cida a kan ma'auni na 31 sai inugu da kuma ikeja a jihar lagos da ake sa ran can ma za a yi cida da yardar allah kan ma'auni na 34 zuwa 35 idan muka bar gida najeriya kuwa birnin kwatano da ke jamhuriyar benin ana sa ran za a fuskanci yanayin cida da gajimare kan ma'aunina talatin da biyu yayin da can jamhuriyar nijar ake sa ran za a fuskanci yanayin zafi akan ma'auni na arba'in da biyu sai can musamman wato birnin bamako da ake sa ran za a fuskanci yanayin zafi akan ma'auni na talatin da biyar. mi sauraro da haka muka kawo karshen labaran na barka da su ba wannan safiya amma kafin mu salama akwai maimacin kanin su. tun da farko an ji cewar kwamitin karɓar mulki na jam'iyyar nnpp ya sanar da kafa ƙananan kwamitoci 31 'yan sanda a kano sun tabbatarwa da al'umma samun tsaro a lokaci da bayan bukukuwan ista ƙungiyar asu ta buƙaci Tetfon da ya fasalta yadda za a kasafta naira biliyan 320 ga manyan makarantun najeriya sannan kuma najeriya ta koma matsayi na 40 a jadawalin fifa Duniya ta fi bagaruwa iya jima. Duniya ta fi bagaruwa iya jima kar magana kenan a wannan rana ta Juma'a madadin sashen labarai da lamarin yau da kullun na Arewa Radio a zangon FM. Sandra Kaura ta tsara labarin kamar yadda aka ji sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki. Binta Abdullahi Fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio a zangon FM.